Luka Sura biyu A kwanakin nan, Kaisar Augustus ya ba da umarni a kirga dukan mutanen da suke a karkashin mulkin Roma. Wannan shi ne kirga na farko wanda aka yi a lokacin da kirinius yake mulkin ƙasar Suriya. Dukan mutane suka koma garuruwansu domin a kirga su. Yusuf ma ya bar garin Nazaret. a cikin Galili, ya je garin Betlehem a cikin yankin Yahudiya, wato garin da aka haifi tsarki Dauda kenan. Yusuf ya je can domin shi daga dangin Dauda ne. Ya tafi tare da Maryamu da aka yi alkawari zai aura, domin a kirga su tare. Lokacin nan kuwa tana da ciki, da suna can Betlehem. sai kwanakin haihuwarta suka yi, ta haifi ɗanta na fari, ta rufe shi da zanen goyo, ta kuma kwantar da shi a abin da ake ba dabbobi abinci a ciki, domin ba su sami ɗaki a masauki ba. A wannan gefen ƙasar kuwa akwai waɗansu makiyaya suna kwana a fili, suna lura da dabbobinsu da dare. ba labari sai ga mala'ikan Ubangiji ya bayyana gare su, kuma ɗaukakar Allah ta hasaka su, sai suka ji tsoro sosai, amma mala'ikan ya ce musu, Kada ku ji tsoro, gama na zo muku da labari mai daɗi, wanda zai sa dukan mutane su yi farin ciki sosai. A yau din nan, a cikin garin Dauda, an haifa muku mai ceto, almasihu Ubangiji. wannan ne zai zama muku alama za ku samu an da jariri da zane an kuma kwantar da shi a abin da ake ba dabbobi abinci a ciki ba labari sai ga kungiyar mala'iku daga sama sun bayyana tare da mala'ikan na fari suna yabon Allah suna cewa daukaka ga Allah a can cikin sama a duniya bari salama ta kasance tare da waɗanda Allah yake jin dadinsu. su da mala'ikun suka rabu da su, suka koma sama, sai makiyayen suka ce wa junansu, Bari mu je Baitalahem, mu ga abin nan da ya faru, da Ubangiji ya gaya mana. Sai suka tafi da sauri, suka ga Maryamu da Yusuf, suka kuma ga yaron yana kwance a abin da ake ba dabbobi abinci a ciki. Da makiyayen suka gan shi, sai suka ba da labarin abin da mala'ikan ya faɗa musu a kan yaron. Dukan mutanen da suka ji wannan labari sai suka yi ta rike baki suna mamakin abin da makiyayen nan suka ce. Maryamu kuwa ta rike dukan waɗannan abubuwa tana tunaninsu a zuciyarta. Makiyayen kuma suka koma suna ta yin wakokin yabon Allah saboda dukan abin da suka ji suka kuma gani, kome ya faru kuwa kamar dai yadda mala'ikan ya faɗa musu. Da yaron ya yi kwana takwas, sai aka yi masa kaciya, aka kuma ba shi suna Yesu, sunan da mala'ika ya bayar tun kafin a yi cikinsa. Da lokaci ya kai da Maryamu da Yusuf za su yi abin da koyarwar Musa ta ce, a yi don tsabtacewa sai suka ɗauki Yesu zuwa Urshalima domin su mika shi ga Ubangiji. Haka yake a rubuce a koyarwar Ubangiji. Duk ɗa na fari wadda aka haifa za a keɓe shi da tsarki ga Ubangiji. Suka kuma yi haɗaya kamar yadda koyarwar Ubangiji ta faɗa cewa, kurciyoyi biyu ko ‘yan tattabaru biyu ne za a yanka. To, a wannan lokaci, akwai wani mutumin da yake zama a Urshalima da ake ce da shi Simeon, shi mutum mai adalci ne, mai bautar Allah kuma, yana jiran ranar da za a ceci Isra'ila, Ruhu mai tsarki kuwa yana tare da shi. Ruhu mai tsarki ya faɗa masa cewa, Ba zai mutu ba. sai ya ga almasihun da Ubangiji ya yi alkawari zai aiko. Da Ruhu yana iza shi, sai ya shiga haikalin, a lokacin da iyaye suka kawo Yesu haikali domin su yi kamar yadda koyarwar Musa ta ce a yi. Sai Simeon ya karbi yaron a hannunsa, ya yi wa Allah godiya ya ce, Yanzu, ya Ubangiji, ka sallami bawonka lafiya kamar yadda ka yi alkawari kama idanuna sun ga cetonka ceton da ka shirya a gaban dukan mutane haske da zai bayyana ka ga waɗanda ba yahudawa ba ya kuma kawo ɗaukaka ga mutanen ka isra'ila baban yaron da mamarsa suka rike baki suna mamakin abubuwan nan da simeon ya faɗa a kansa simeon ya sa musu albarka ya ce wa Maryamu, mamar yaron, Allah ya zaɓi yaron nan domin ya zama dalilin faduwar waɗansu, da tashin waɗansu da yawa a cikin Isra'ila, zai zama alama daga wurin Allah, wanda mutane da yawa ba za su so ba. Ta haka asirin zukatansu zai tonu, abin nan kuwa zai yi miki, zafi kamar takobi ne ya soki zuciyarki. Akwai wata tsohuwar annabiya mai suna Hannatu, ‘yar Fanuel na zuriyan Asher, ta yi zaman aure na shekara bakwai ne kawai, sai mijinta ya mutu, yanzu shekarunta tamanin da hudu ne, ba ta barin haikali, tana yi wa Allah sujada dare da rana a wurin, tana addu'a da azumi. Daidai wannan lokaci, sai ta shigo tana yi wa Allah godiya, ta kuma yi magana game da yaron nan ga dukan waɗanda suke jiran Allah ya ba Urshalima yanci. Da Yusuf da Maryamu suka gama yin dukan abubuwan da koyarwar Ubangiji ta ce a yi, sai suka koma garinsu Nazaret a Galili. Yaron ya yi girma, ya kuma yi karfi, yana cike da hikima, alherin Allah kuma yana tare da shi. Kowace shekara, iyayen Yesu sukan je Urshalima don bikin ketarewa, da Yesu ya cika shekara goma sha biyu da haihuwa, sai suka je bikin kamar yadda suka saba. Da bikin ya kare, suka kama hanya domin su koma gida, amma Yesu ɗan yaron nan ya tsaya a baya a Urshalima ba da sanin iyayensa ba. su kuma suna tsammani yana cikin jama'a, saboda haka suka yi ta tafiya har yini guda, sa'an nan suka fara nemansa cikin ’yan uwansu da kuma abokansu, amma ba su gan shi ba, saboda haka suka koma Urshalima domin su neme shi a can. A rana ta uku suka same shi yana zama a cikin haikali. tare da malamai yana jin su yana kuma yi musu tambayoyi dukan waɗanda suka ji shi suka rike baki suna mamakin ganewarsa da yadda yake ba da amsoshi iyayensa kuma suka yi mamakin ganinsa a nan sai mamarsa ta ce masa ɗana don me kayi mana haka ni da babanka mun damu sosai da ba mu ganka ba ya amsa musu ya ce, Don me kuke nema na, ba ku san cewa ya kamata in kasance a gidan Ubana ba. Amma ba su gane ko menene yake nufi da maganar sannan ba, sai ya tashi ya bi su suka koma nazara tare inda ya dinga biyayya ga iyayensa, mamarsa kuma ta rike dukan waɗannan abubuwa. tana tunaninsu a zuciyarta. Yesu ya yi ta karuwa da hikima da tsaye, ya kuma sami farin jini a gaban Allah da kuma a gaban mutane.